lamarin da ya faru ne a unguwar helele da ke cikin karamar hukumar mulkin sokoto ta arewa inda aka tarar da yaro dan kimanin shekara goma sha biyu an daure shi ga gungumen icce matar mahaifinsa tana azabtar da shi ayarin jami'an kiwon lafiya da ke zagaye gida-gida suna bayar da maganin zazzabin cizon sauro su ne suka tarar da yaron ɗaure lokacin da suka shiga a gidansu fatima ahmad ita ce ta kawo rahoto ga jami'an kula da jin daɗin jama'a na ƙaramar hukumar mulkin ta sokoto ta arewa wasu colleagues ina da muke aiki tare da su sun da sai sun lati complain sai mace shin muke faruwa sai suka ce sun tsinci wani yaro cikin wani gida ana titin ɗin yaron sun samu mata mata na ba yaron kashi din sai nace shin wani gida ne sai suka ce ga gida ta sai nace to mu taimaka mu ko da na zo can na isko yaron an ɗaure shi ga mari ga ice tun cikin azumi 17 ga wata so shi ya irce ya sani da wajen aiki na zo na invite din wa'anda in charge din wannan aikin mataimakin daraktan kula da jin daɗin jama'a kuma jami'in kula da kada haƙƙin mata da ƙananan yara na ƙaramar hukumar Bello Ladan ya ce suna samun wannan rahoto suka je domin su bincika kuma suka tarar gaskiya ne muka ɗauko wannan yaro ɗin da ita kuma wannan wadda ke kula da shi ɗin wadda ke azabtar da shi to yanzu matakin da zamu ɗauka na farko dai shi na za mu ɗauki yaro na mai rocin da shi zuwa asibiti domin yana da matsaloli guda biyu akwai yunwa sannan kuma hankalin shi ya riga ya gushe yanzu ɗumuma ya kai iri-iri barkatai to wai laifi mai yaron mai suna nuhu ya aikata aka yi masa wannan hukunci rabi ita ce matar mahaifin wannan yaron wanda tuni ya rasu kuma ita ce ke kula da yaron. Da alayhi ne wala yawo ya ka ta yi ta yi yawo an ka kawo min shi karye ɗaya na dare yana kuce kuce yaron da ya kashi yana kuka yana ƙara ya ce min wala maya ta hudu yana kamo shi daga gulbi zai na gulbi sai ni ce to a ta a haɗo ma kanin baba ne wallahi ni dai na na yi sanin in na saki yaron ga halaka zai yi yanzu da daddare an ce an ka buga mai gida to ya ja shi ya tayar da shi ya ɗarin shi wallahi ban da sa hannu da ɗarin akwai alamun cewa lalle yaron ya samu matsalar kwakwalwa domin duk kalaman da yake furtawa ba a gane abin da yake faɗa. Ita ta ta nuna mai ita an mamata. Wani ciki wani ciki na a wani haske an gani ita ta. Kashe ni ta kai masa tsari in tashi. Ita ta ta sani. Kimanin wata biyu kenan da aka samu irin waɗannan matsalolin a jihohin Kebbi da Kano inda masu hannu a ciki har yanzu suna fuskantar shari'a. Sannan bincike ya tabbatar da cewa ko a Sokoto an taɓa samun irin waɗannan matsalolin a can baya. rabiu bello gandi yana cikin kungiyar da ke fafatuka kare haƙƙin mata da ƙananan yara ta save the child initiative lokacin da naptip suka samu wani yaro wuraren rijiyar shehu inda shi ma aka taɓa yi mishi hakan wanda suka zo suka ɗauko shi suka fito da shi suka kawo shi nan ofis kuma suka tabbatar da sun yi abin da ya dace sannan kuma akwai wata makaranta wadda ta daɗe ana azatar da yara ana sa musu mari ana ɗaure su ga itace Wadda aka ce makarantar malam azra'ilu a bypass in sokoto shi ma an taɓa samun hakanan kuma amma aka je aka ɗauko yaran aka yi frame din su kuma aka tabbatar da an yi abubuwan da ya dace kuma sannan a yalela ma an taba samun irin wannan wurin wanda shi ma duka yanzu dai an tabbatar da yaran duka an mai su wurin uwayensu kuma wannan abin bai ci gaba da aukuwa ba yan bawan gada aka samu jiya dama wani lokaci irin abubuwan boye ake su har dai ga yanzu an ka san akwai hukumomin da ka kokari suna yaƙa irin wannan abin yanzu haka dai hukumar civil defense ta gayyato dangin wannan yaron domin ci gaba da bincike muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya